za ka gabatar mana da kanka? Sunana Musa Abdulkadir Usman. To game da yadda aka aka faffaɗi a jam, me ka wannan faɗi da aka samu a wannan? Wannan faɗuwa da zan ce ƙannanmu ko kuma ce abokananmu suka yi a wannan jam da aka yi na wannan shekara. kusan in ce tun da aka fara aka kawo wannan jam ba taɓa faɗuwa eh, kamar yadda aka faɗi yanzu ba kuma duk mai hasashe ko kuma mai hangen nesa zai hango cewa dole a iya samun irin wannan ganin halin da muka tsinci kanmu na, na hidima na yanar gizo kamar uh, su facebook instagram akwai twitter akwai snapchat akwai nimbus waɗanda sunayensu ma wasu ba su ma san su ba ga clubhouse ga house party duk ga sunan da yawa kuma mafi yawanci kannan nan namu su suka fi ba da lokutansu a wannan abubuwan su bata shi lokacin da ya kamata a je a yi karatu ne amma da a zo a ware shi a bada shi a cikin 24 hours da muke da shi wasu da ga har karfe hudu na asuba suna online suna abubuwa kuma wadda rashin aikin yi ya kawo musu maimakon a yi karatu sai a koma a koma hidimar chatting facebook mutumin da zai yi jam na me haɗa shi da facebook me haɗa shi da whatsapp ni na ɗauki kamar facebook da su whatsapp ɗin nan gaba ɗaya abu ne da za a yi shi bayan ka kammala karatunka to wannan laifin laifin iyaye ne ko kuma na yara ne e kai tsaye zan iya cewa laifin iyaye ne tunda lura da eh, tarbiyyan 'ya'ya ya ta'allaka kuma ce kan iyaye yake kan iyaye yake wadda inda iyayen sun tsaya musu sun tsaya da gaske inda iyayen sun tsaya suna lura da abubuwan da 'ya'yansu suke yi ba na tsammanin da iya samun wannan yanzu akwai at level ne nake ganin haka kamar yanzu a nan arewacin najeriya ni ina ganin ai wannan season films da ake yi labari na su izzar so su gidan badamasi kaɗai ya kai ya kada kannan mun nan a wannan jam din wallahi wallahi inda jam question din nan a labari na ya kare ko a izzar so ko a gidan badamasi wallahi wallahi in ana cin dubu sai sun ci to wani mataki ya kamata kaga wani mataki kaga ya kamata iyaye su dauka akan wannan social media din eh to gaskiya ni dai ba zan ce iyaye su hana ‘ya'ya yin social media ba saboda a social media akwai abubuwa na faɗakarwa kuma wanda yake wa'azantar da mu ba ma iyayen ba har 'ya'yan ma duka gaba ɗaya ba na gwan bayan a hana amma za a iya takaitawa a ba su lokaci kowane yaro a ba shi lokacin da zai zauna na karatu ya yi karatunsa in lokacin karatu ya yi a karɓe waya ko kuma lokacin da yaro yake da jarabawa a karɓe waya wannan ina ga shine abin da nake ganin iyaye ya kamata su yi sai kuma a takaita yawan kalle-kalle da ake yi na su z world su arewa 24 duk a takaita musu lokutan kalle-kallen irin wayannan abubuwan shawara ya kamata ka ga wani shawara ya kamata ka ba wa gwamnatin ƙasa eto eh ni a gani na shawar da zan ba wa gwamnati bai wuce a taimaka a makarantun da muke da shi na gwamnati ya zama na ana samun extramural lessons a kan abin da za a yi ba iya jan ba ma ko su waye da neko yau in aka ce ana samun makarantu da ake tunasarwa ko kuma ake daɗa koyar da yara past questions da aka yi na shekarun baya na kamar zai iya taimakawa yau aka ce gwamnati ta ɗauki nauyi in jam ya zo an ware wasu centers ko kuma wasu wurare na musamman da za a koyar wa yara kai na shekarun baya na ganin aka haka kamar gwamnati ta taimaka sosai matuka shi malami a makaranta aina shi ya koyar wa yaro ne kuma ba inda za a ce a koya maka a wajen a wajen ya zauna a kwakwalwanka komawa gida ka je ka yi bitan abin da malamin ka ya koya maka ya koya maka in ka je ka yi bita kai kai kai ko menene yau ko waka kake bi a bakinka in ka yi yanzu da ka je ka yi so biyar ko so goma an jima kwanciyar cinka ya fi wadda aka koya maka a cikin aji so ni ina ganin gwamnati ai ta yi nata tunda ta yi makarantan kuma ta ɗauki malaman kuma take biyan su ina ganin gwamnati ta yi nata gudumawar iyaye ne dai ya kamata su matsa wajen 'ya'yansu su dage su koyi abin da aka koya musu a makarantar da gwamnati ta yi kuma take biyan malamai albashi a kai. Idan kuma iyaye sun gaza fa ya kamata kuma ya yi. Eh, ai in aka ce iyaye ai iyayu ma suna layin iyaye ne tunda hausawa ma sukan ce babban wa uba ne babban ya uwa ce to iyaye da yayun su ma iyaye ne mu ma yayun iyaye ne mu a yayun ai a yayun ne amma muna da namu ƴaƴan mu ma amma ƴaƴan mu ba su kai su zo ba amma muna kula da kannan mu bi ma'ana na ƙasa da mu na ƙasa da kai ba sai lallai ɗanka ko kuma ƙaninka ba uwa ɗaya ba ɗaya ba yau ko ɗan anguwanku ne in dai ka san ka girme mishi za ka iya ba shi shawarwari tun da abu ne da kai a baya yanzu kuma wani ya zo yake ƙoƙarin yi kaga ka sani kenan Daga ƙarshe wani saƙo kake da shi ga al'umma ga baki ɗaya? Ni dai daga ƙarshe ina mai ba da shawari wa 'yan uwanmu nan na su dagi su sa himma akan abin da suke so. Babu lokaci mafi haɗari ko kuma lokaci da in ka tsallake ta ka tsallake ta da ka ji daɗin rayuwanka da ya wuce wannan tunda kusan yanzu ne aka fara. mafarin kenan duk wanda ya yi misin wannan step in ni ina ganin kamar ya shiga wani layi na daban ne duk wanda ya tsallake kuma daidai yake da ya taimaki kanshi kuma ya samu dama ne da zai gina rayuwansa a nan gaba